akwai wani ango ya saba kwanci akan katifa sama da riga akwai tumbin buhun wake ya rinka dora tumbin buhun waken gaba da gwangwanin sa na alwala da gwangwani ya sa kusan yawanci goraye da gwangwani suke alwala ke sa an sace muku butar masallaci da gwangwani karku saurin yin Allah ya isa goraye ango suke sace ku dena saurin Allah ya isa kar ku haɗa goro matsala ta masa yawa ga matsalar goro ga Allah ya isa abin ya mashi yawa kawai sai aka masa amarya ran da ya fara shiga ɗaki an shimfiɗa wata da tsakar ɗaki tana wankiya ga wani gado can gurin an masa an an an shimfiɗa masa wani zanin gado yana shiki fulo ba shi katifarsa ko fulo babu ba fulo ya ga wajen fulo takwas a kan gara ga na ɗora kai ga na ɗora hannu ga na ɗora ƙafa dama ga na ga wata sabuwar buta tana sheki ga wasu kuloli food plus suna walƙiya ga wani show glass da wasu tangaran tangaran yana ya ce wallahi da shiga wasu ya ga ɗakin yana tangal tangal haka <laughs> sai ga gargar a duniya yake ko a ina yi akwai da tsawa ko ba da tsawa in zai shiga gida ce assalamu alaikum Allah ya ce ku shi lada mata gidan ta ce wa alaikum assalam Allah ya ce a mata lada gorowa zai sallama zai shiga daki shi. shi yasa shi goro sallama zama da bacci Allah ya ce wai za da kaltun buyuta fa sallimu fa idza dakhaltum buyutan fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba goron da shiga dakin shi kace assalamu alaikum to ai babu kumne a ciki ko akwai kumne to sai kai kanka sallama goro sai kai wa sallama sai ka yi kanka in ka zo ka tsaya sai ka gyara murya ka ce assalamu alaina wa ala salihi da sai ka ci idan ka wuce bare a baka lada in ta dafa a baka lada in kuka kare kashi a baku lada in kai wasa da ita a baka lada idan ka mata murmushi a baka lada a lada in kai kwalliya ta gani a baka lada a baka lada in kai kwalliya a baka lada a baka lada in ka shafa gashin ka da duk gashin da ka taba a baka da a na da. goro in ya shafa fulonsa zero Allah zero ba abin da zai samu in yi kwanciyar aure da ita a bashi ladan ya yi sadaka in zai yi yawan karin ɗigon ruwan da ya taba jikinsa sai an bashi ladan ku faɗa mai ina za a samu wannan gara ba in ba cikin aure Allah ka gafarta mana Allah mun gode maka da ka mana wannan babban ni'ima shine da taskunu ilaiha Allah ya ce inna fi zalika laayatin tafa yatafakkarun a lamarin mace da namiji akwai aya sai mai tunani ke gane ba inji Allah yanzu yadda mutum ya yi surutu kuna fira da shi da dare kafin karfe za zaka fara gengeni ƙarya ne amma ango da amarya in suna fira ango sai ladan ya kira a salatu bai sallar a salatu ta yi ba kuma wata ilima ba ita ke magana ba shi ke surutu kuma bai gaji ba shi ke zubawa shi ne zubairu in ya zuba ya zuba ya zuba ta ɗan yi murmushi ya ga kuma tunta ya ɗan lotsa sai daɗi ya ƙara kama shi sai ya sake ɗorawa daga za a ci gaba yanzu idan kana da aboki amma namiji ƙosashe fari kama hannunsa ya daga san ka riƙe katako katako azara azara gatari gatari ka rasa mai amma mata ka ko siririya ce ko baka ce ba ma sai ka taba ta ba da ka dan matsa kusa da ita sai ka yi wani electric shock a ina sirri yake a fatar ne a naman ne a ina yake kai baka gane akwai aya ba muryar ta ma daban ne muryar ta ma kawai daban ne ko baka da lafiya ta ce ya jikin ka sai ka ji ka fara samu sai amma abokin ka ne ma yana gaina kai na baka tsoro akwai natsuwa a cikin aure ko babu natsuwa a cikin aure aure yana ba da natsuwa ana nan ba je ka suratul furqan hikimar aure guda biyu Allah ya faɗa mana a cikin aya guda ɗaya kuma dukkan zai a extremely important Allah ya ce huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihran وكان ربك قديرا كاي كوتي الله اكبر Allah ya ce huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara Allah shine ya halicci mutum daga ruwa inji Allah daga me daga ruwa shine ruwan da shi Allah ya halicci mutum to da Allah ya halicci mutum sai Allah ya bambanta mutum da sauran dabbobi duka yace faj'alahu nasaban wa sihra sai Allah ya sa ɗan adam ya zama yana da nasaba yana da genealogy yana da salsala saboda aure shi yasa dabbobi ba su da ba su da salsala ba su da nasaba haka ne ko ba haka bane shi ko da adam yana da me a yanzu sai ka ce wannan yaya na ne rago yana da yaya wannan ƙari na ne dan akuya yana da ƙari ya ake ka samu yaya ka samu kari saboda aure sai da aka yi aure mahaifinka ya aure mahaifiyarka wanda aka haifa kamin kai sai zama mai yaya wanda aka haifa bayan an haihuka sai zama mai ƙani in mace ce sai ta zama mai ta zama ƙanwa kenan menene sirrin da yasa aka samu ƙani da ƙanwa shine aure